Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata biyar ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Ibrahim ba mukanin labarai. tobinta ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan dokacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Ana kyautata zaton yau talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji. Sannan kasar Faransa ta ce ta kwaso su yara 35 da kuma su waye 16 daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin siriya kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin za ku ji cewa kasashen algeria da niger sun amince za su duba yiwuwar kyautata harkar sufuri da yaƙi da ta'addanci da kuma batun da ya shafi 'yanci rani da kuma harkar kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu lalle wannan ziyarar ta amfani kasa an ka dauki wannan yancin rani to wannan tafiya dole daga nan a sare ta balle ya je can ana koro su wajen tattalin arziki lalle za ta bunkasar da arziki mu kai na mu sai da mu je mu sayo nasu mu kawo wannan shine ya kamata a gyara shi Za kuma ku ji cewa a Najeriya bayan kammala zaɓuɓɓukan fiddagwani da jam'iyyun siyasa suka yi, al'ummar ƙasar sun fara tofa albarkacin bakinsu kan buƙatun da suke nema daga shugabannin a shekara ta 2023. Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki. Da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu Ibrahim zai fara mana da labaran duniya zagaye na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Ma'aikatar tsaron Birtaniya yau talata ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan dokacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine a yanzu ma da take ƙoƙarin mallake lardin Donetsk don cimma burinta na mallake lahirin yankin Donbass. Salon yakin Donbass na cike da salon dannawa gaba sannu a hankali da kuma amfani da ɗimbin bindigogin atulari da rasha ke yi tana kwantar da garuruwa da birane a cewar ma'aikatar a wata takarda ta ƙara da cewa kusan dai shakka babu wannan tsarin za ta ci gaba da amfani da shi a gumurzun yankin donetsk Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana nasarar ƙwace lardin Luhansk jiya Litini yayin da sojojin Ukraine suka janye daga fagen dagarsu na ƙarshe a birnin Lysychansk. Ukraine ta ce yanzu sojojin Rasha so suke su danna zuwa Sivas, Fedoriska da kuma Bakhmut duk a yankin Donetsk waɗanda kusan rabinsu na ƙarƙashin ikon Rashar. ana kyautata zaton yau talata mambobin neto za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen filin da sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji kasashen biyu sun mika takardun bukatar shiga kungiyar tun a watan mayu inda suka kawo ƙarshen daɗaɗɗen matsayin nan nasu na 'yan ba na, ganin rasha ta mamaye ukraine bayan an rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen biyu kowace daga cikin ƙasashe mambobin neto ɗin talatin za ta tabbatar da shigarsu cikin kungiyar ne bisa ga irin tsarin ƙasarta. Da Finland da Sweden duka suna da tarihin aiki tare da NATO a matsayin ƙasashen ƙawance ciki har da halartar tarukan NATO da kuma shiga atisayen soji na NATO. Ƙasar Faransa yau Talata ta ce ta kwaso wasu yara talatin da biyar da kuma uwaye sha shida daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya. Wata takardar ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce an miƙa yaran ga cibiyoyin kula da yara kuma za a rika kula da lafiyarsu. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su. Ƙasashen Algeria da Nijar sun amince za su duba yiwuwar kyautata harkar sufuri da yaƙi da ta'addanci da kuma batun da ya shafi 'yanci rani da kuma harkar kasuwanci da bunƙasa tattalin arzikin tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasashen biyu sun ƙudur wannan aniyar ne a wata tattaunawa da shugabannin ƙasashen suka yi lokacin wata ziyara da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum ya kai Algeria. Ga wakilin murya Amurka Hamidin Galisan ɗauke da rahoton daga birnin Agadas. Ƙasashen biyu sun ƙudiri aniyar ne a wata tattaunawar da shugabanninsu suka yi lokacin wata ziyarar da shugaban Nijar Bazum Muhammad ya kai a ƙasar Algeria. Shugabannin biyu dai wato Abdulmajid Taibun na ƙasar Algeria da Muhammad Bazum na Nijar sun amince da bunƙasa tattalin arzikin su da yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da kuma daƙile 'yanci rani da ke kwarara zuwa ƙasar Algeria. ƙasar algeria tun asali tana da kima mai yawa a idanuwan al'ummar Nijar sakamakon mayan tsare-tsaren da ƙasar ta samar a Nijar ziyarar da ke zama ta biyu da ya kai a ƙasar algeria tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa tuni dai al'umma ta Nijar suka fara bayyana ra'ayoyin suka wannan ziyara ta shugaba bazum muhammad tare da yadda suke fatan ziyarar ta kasance sunana bashar wannan ziyarar da shugaban ƙasarmu muhammad bazum ya kai ga algeria za ta kawo mana sauki bisa ga wa'annan abubuwa na masarufi su sharba su sukari su dabino wanda mutane suke amfani da su suna shigowa ta kasa algeria sunana muhammad awali shugaban kasa wannan ziyarar da ya kai a kasar algeria ziyarar ta haifar da dami ido kai ya zamanto kamar irin ziyarar da ya kai kwanakin baya wadda bamu ga wani sauyi ba a ciki sunana yakuba mama ziyara da shugaban kasa kai kasa algeria tafiya mana irin wadda ya kai ta farko tattalin arzikin nishar da bunkasa sai dai aminu waje wanda shine shugaban yan kasuwa na jihar agadas ya nunar da cewa gani yadda har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba dangane da irin kudurorin da suka amince da su a can baya ya kautu shugaban na nijar ya sake nazarin wannan batun ma da su muka dogara in ka nura duk furodin da ka sani muna sarrafa wasu abubuwa dama da kasashen da muka dogara in bata ba da wannan damar ba wannan abinci na ta abincin ya hutu wanda ta hana hutu to za a samu matsala a wadda abinci ke zawa da kaga muna magana mai muna magana eh, sukari muna magana fulawa muna magana makaroni kowa san ana sa ta jika uku da rabi nan gara in ka duba yau tana jika biyar to kenan kaga an kusa samun kishi hamsin tsada kaɗan ta rage to kenan ka duba duk ko ya ta'allaka da irin irin abubuwan ne ko yaya masana ke kallon wannan ziyarar alkasun masu masanin tattalin arziki lalle wannan ziyarar ta amfani kasa tunda yake abun da yake baya shigowa ga masololin mu a gyara mana su daga nan ne za abun za ya tahiya ke ka gani an ka dauki wannan yancin rani to wannan tahiya dole daga nan a sare ta balle ya je can ana koro su wajen tattalin arziki lalle za ta bunkasar da arziki mu kai na mu sai da mu je mu sayo nasu mu kawo wannan shine ya kamata a gyara shi kuma da wannan gyaran hanya tun da yake wajen su sun gyara wajen su mu ne wajen mu ba gyara ba daga arlit zuwa iyaka ta su mu ma kasar tamu ya kamata wannan wurin a gyara a hali yanzu dai kallo ya koma ga yadda hulɗar ƙasar Nijar da Algeria za ta kasance a nan gaba gani yadda shugaban na Nijar Bazum Muhammad ke son kawo sauye-sauye masu tari yawa sai da 'yan ƙasa za su rinka gani a ƙasa a duk wata hulɗa da zai yi tsakanin ƙasa da ƙasa musamman Algeria da ke a matsayin babbar kawa ga ƙasar Nijar Hamid Mahmud murya amurka daga Agadez, jamhuriyar nijar. an gaishe ka hamidin galison to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karashen labaran duniya tobinta shahararriyar 'yar wasan kwallon kwandon nan ta amurka britney greener ta aika da wasiƙa ga shugaba Joe Biden na Amurka tana roƙonsa da ya ta bakinta yi duk abin da kake iyawa ya maido da ita gida da sauran amurkawan wanda ke tsare a rasha masu wakiltar ita grina din sun bayyana wasu sassan wasikar a jiya litini yayin da nake zaune a nan gidan yarin rasha ni kadai ina ta tunani ba tare da samun kulawar matata ba iyalina abokaina babu kayan olympic Ina, ko wani abin da na cimma ba ina cikin fargabar yiwuwar zama a nan har abada a cewar grina an kama grina ne a watan fabrairu saboda zarginta da mallakar wani mai na wiwi. A makon jiya aka fara shari'arta kuma an tsaida ranar Alhamis don ci gaba. A Amurka mai magana da yawun ciyaman ɗin kwamitin tsaro na ƙasa Adrian Watson jiya Litinin ta ce ana tsare ne da Gridna ba bisa ka'ida ba kuma gwamnatin Biden a ta bakinta na ci gaba da aiki wurjanjan tare da amfani da duk abin da ya samu don ganin an maido da ita gida. 'Yan ƙasar Chile na gab da kaɗa ƙuri'ar sabunta kundin tsarin mulkin su. wanda zai mai gurbin sashin da shugaban mulkin soji mai kama karya Augusto Pinochet ya tilasta amfani da shi. Kwamitin kundin tsarin mulki na ƙasa ya gabatar da wani daftari na sabon kundin tsarin mulkin ƙasar jiya litini ga shugaba Gabriel bori yayin wani biki a Santiago. Daftarin na kunshe da sassa 388 waɗanda suka tabbatar da kasancewar 'yan asalin ƙasa suka kuma mai da hankali kan batutuwan muhalli lafiyar jiki matsugunai da kuma daidaiton jinsi a ƙarshe ƙasar canada ta ce an hana jami'an ta da ke china zuwa wurin shari'ar nan da ake kan hamshakin attajirin nan na canada ɗan asalin china wanda ya ɓace a wani otal da ke hong kong a shekara ta 2017 Gwamnatin Canada ta fitar da wata takarda a yau ɗinnan talata mai cewa ta yi ta neman samun damar halartar shari'ar da ake kan Jia ha amma a ta bakinta hukumomin China sun hana mu hallara. da Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda-gwani da jami'in siyasa suka yi al'ummar ƙasar sun fara tofa albarkacin bakin su kan bukatun da suke nema daga shugabannin a shekara ta dubu biyu da da uku. A jihar Filato wasu da muryar Amurka ta zanta da su sun bayyana cewa harkokin ilmi, rashin ayyukan yi, matsalolin shaye-shaye da inganta rayuwar al'umma na cikin bukatun su na gaggawa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani daga jihar Filato. Bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani da jam'iyyun siyasa suka yi, al'umma sun fara tofa albarkacin bakinsu kan bukatunsu da suke fatar shugabannai da za a zaɓa a shekara ta 2023 za su kawo sauyi a fannonin rayuwa daban-daban na jama'ar Najeriya. A jihar Plateau, wasu da na zanta da su sun shaida min cewa. Bilkisu Umar, muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali. A taimake mu, a taimaki ƴaƴanmu ga makarantun nan wani ma bai da yadda zai biya school fees na makaranta. Shi yasa muke ƙoƙarin mu mu ɗan mu cikin siyasa nan mu gani a ɗan yi da mu saboda ƴaƴanmu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani. Sunana Jabir Abdulrazak. Su rashin aikin yin nan wani babban abu ne ɗalibai da dama sun gama karatu a jami'a babu aikin yi kana da bukatu akwai aure akwai suturu akwai waye su kaga wannan shi ke sa wani he wada cikin halaka ko shaye-shaye ko waye da wasu abokai na banza kan haka na nemi jin alkawuran da 'yan takara za su yi wa al'umma barista caleb mutfang shi ke takarar gwamna a ƙarƙashin lemar pdp a jihar plateau ya ce batun tsaro na kan gaba da zai magance don samar da kayayyakin more rayuwa wa al'umma fatanmu ne da shigowanmu ba da dadewa ba mutanen plateau za su yi bacci da idanu biyu security kenan na biyu za mu tabbatar cewa yunwa da take ƙasa mun magance ta domin mutane za su sake samun arziki domin su taimaka wa kansu da iyalansu. Dan eh, adam baya bukata abubuwa da yawa. Yana son idan da rashin lafiya ya samu asibiti ya kai iyalan shi ya samu magani su zauna lafiya. Yaran shi ya je makaranta su samu ilimi su taimaka mashi da makansu da iyalansu saboda haka muna ba mutanen plato alkawari cewa idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido a kai da za mu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce allah ya yi ma gwamnan nan albarka Shi ma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tsintsiyar APC a jihar Filato, Farfesa Nentawe Yilwada, ya ce zai kafa gidauniya don samun kuɗaɗen da zai yi amfani da shi wajen daƙile matsalolin tsaro da samar da ci gaban ƙasa. na ɗaya maganar tsaro so ina so ina zo in rage wannan eh, kashe na biyu ina so in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin plateau gabaki ɗaya a rage bambancin yare a rage bambancin addini mu haɗa kai mu samu kuma zumunci tare na uku ina son maganan bunkanta harkan gona da kuma arziki a plateau Fatar al'umma shine samun shugabanci na gari da kawo sauyi mai inganci a rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda a jihar Bauchi 'yan daba waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka kai hari majalisar dokokin jihar da zummar kona majalisar amma ba su yi nasara ba har ila yau wasu gungun 'yan daban daban suka yi dirar mikiya a gidan baki na 'yan majalisar inda suka farfasa motoci da kuma taɓa lafiyar wasu ga ƙarin bayani daga bauchi na wakilin murya amurka abdulwahab muhammad wannan kwamacalar ya biyo bayan wani yunkuri da 'yan majalisar guda 22 suka yi ne don tsige shugabannin majalisar a ranar juma'a da ta gabata da bai yi nasara ba halin da ake ciki jami'an 'yan sandan jihar bauchi sun kulle majalisar na samu zantawa da honorable dan umma bello muhammad na fara da tambayarsa batun yunkurin kona majalisar sai ya ce wannan majalisa ma mun zo muna nishin ajiyar sau South aka yan daba suka zo da wukake da makamai suka bar mana. Yan daba? Wasu mu sun fafata mana motocin mu dai ajiyar sau South South ya samu kenan. Dole ne yin abu makamanci haka ya zo da ke rikotin majami'an tsaro domin su ɗauki mataki. shi ne da yin da ya samu kenan da eh, hirbar yan sanda. Honorable Baballe Abubakar Dambai shi ke zaman jagoran 'yan majalisar guda 22 ya zargi mai baiwa gwamna bala abdulkadir muhammad shawara akan hidimar majalisa wato honorable sani muhammad bura da hannu kan batun kawo musu hari a gidan bakin 'yan majalisar da wasu 'yan daba suka yi. Zargi kan kamar yadda na gaya muku ba da muke zargi in ban da mai bawa gwamna shawara akan majalisar akan harkokin majalisa ba da shi ya shigo cikin mu ya zo muka gaisa da shi kuma ya fice yana fita kuma aka zo aka yi zakin din mu. Mu wannan shine kawai wanda muke zargi a yanzu ba mu san kuma waye turo shi aka yi ya zo duba muna nan ne dan a zo a yi taki mu ko kuma bai kawo shi ba. A nasa ba'asin kan zargin hannu da 'yan majalisar ke tuhumarsa. mai ba da shawara kan harkokin majalisar honorable sani muhammed bura ya nisanta kansa da wannan batu hasali ma dai daga bakin 'yan majalisar ya ji abin da ya faru da su kan harkar siyasa alhaji bashir bukari minzayam ya ce a bi komai bisa ka'ida domin rashin kwanciyar hankalin majalisar rashin kwanciyar hankalin jihar bauchi ne ni abin da kiran su anan su bari su dawo su zo majalisa yadda ake cire kowa su cire ba wai ta bayan gida ba da tashin hankalin majalisa tashin hankalin jihar bauchi ne abu hanyoyin da duk ya kamata don a zauna lafiya abdulhamu muhammad murar amurka daga bauchi a najeriya a gaishe ka Abdulwahab Muhammad. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Karfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki noma tushen arziki noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da ibrahim musa jami'a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a najeriya inda ya fara mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar bayan da hukumar yanayi ta najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakiliyar Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin ƙalubale da suke fuskanta. kalubale ɗaya muke da shi maganar alkama ana yawan cin burodi ana amfani da alkama dan wake taliya da dai sauransu so yanzu mun dukufa muna nan muna aiki da masana halittar tsirrai mu ga yadda za mu fitar da alkama wanda za ta fitar da yabanya da yawa sannan kuma mu rage mata lokacin yinta saboda wasu guraren ana samun matsala na kamfan ruwa inda rani ne kuma hailo mu rage lokacin saboda wani lokacin ranin baya ja sosai damuna sai ta faɗi ta bata alkama so ana aiki tukuru sosai akan tabbatar da ainihin mun samu ingantaccen iri na alkama wanda za mu yi amfani da shi. To musamman ma da kai bayanin cewa an yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. Shin a irin nan da aka fitar akwai wanda yake jure wa yawan ruwa? Da akwai gurare da yawa da ake samun ambaliyar ruwa, more especially guraren da suke kusa da koguna da madatsun ruwanmu. An fitar da iri musamman irin shinkafa da masara da dai sauransu masu jure ambaliyar ruwa. ko ruwa ya shanye su za su ɗauki lokaci mai yawa har ruwan ya janye su kuma meke an fitar da waɗannan nau'ukan irrukan daban-daban kuma an duba wurare daban-daban saboda wuraren da muke noman shinkafa a arewacin najeriya ma yana da yawa akwai haɗeja jama'ar riba basin wanda ya shafi kura kano kenan su jama'ar su haɗeja su auyo su ringim sannan akwai yankin jihar kebbi sannan akwai masu noma jama'a nan jihar nasarawa akwai kuma ƙasashen kudu maso gaba ba wato kasashen ibo akwai su a bakileke duk waɗannan guraren mun shiga mun yi bincike a gurin an kuma su ma ainihin kamfanonin irin sun yi bincike sosai ah, sun fito da nau'ukan iri wanda ya dace da yanayin ainihin wuraren da aka yi su domin su kamar adamawa akwai wani babban kamfani shi ya fitar da irin makala uku akwai na noman rani akwai na ainihin noman damuna sannan akwai kuma wanda ma ake shuka ta a cikin a dasa ta a cikin ruwan kuma za ta taso za ta yi so muna aiki tukuru sosai kuma waɗannan kamfanukan ingantaccen irin nan har ma suna da kungiya wacce ake kira sidan su kuma manoman su ma suna da kungiya wacce ake kira afa shugaban manoma ma na ƙasa gaba da architect kabiru ibrahim yana ɗaya daga cikin wakilai wanda gwamnatin tarayya ta sa su a cikin dokar kundin hukumar zai zama kamar shi ma memba ne a majalisar zartarwa ta wannan hukuma mai tantance ingantaccen iri sannan akwai sidan akwai ina ganin shugaban su ana kiransa mr richard shi ma yana wakiltar kamfanoni masu ingantaccen iri a wannan hukuma ko zama za a yi akan zauna da su duk wani sako muhimmi ko wani iri da aka fitar za a sanar musu su je su sanarwa da mutanen su sannan irin nan ba mu kaɗai muke fitar da shi ba akwai kwamiti da ake kira kwamiti na releasing variety duk abin da kai a matsayinka na kamfani ko masanin halittar tsirrai ko daga jami'a ne ko ina ne sai an gwada waɗannan kamfanonin duka sai an kira waɗannan ma'aikatun daga da gwamnatin tarayya ta sa a cikin wannan kwamitin sai an kirawo su kowa ya amince da wannan irin da ya fito wato variety da ya fito sannan amince da shi kowa ya gani ya yi bincike a kansa sannan a releasing nasa a sake shi a barwa manoma babban kalubale da muke fuskanta a shekarun baya wanda ina ganin abin ya ragu wayarwa da manoma musamman mu na karkara su rungumi ingantaccen iri su bar irin mu na gargajiya wannan tsaba ne ka shuka ka casa ka abin nan mun hada kai da gwamnatocin jihohi har da wasu kananan hukumomi muna ziyartar su da kuma makarantu na aikin gona dinnan da kwalejoji na aikin gona dinnan muna muna ziyartar su mu gaya musu ga yadda za a yi su ma'amala mu'amala da manomanmu na karkara domin su rungumi wannan ingantaccen irin domin abinci ya wadata ya bunƙasa har ma fitar da shi ƙasashen waje kuma an yi nasara saboda an tare shinkafa ga shi nan yanzu shinkafar ƙasar ita ake ci ba a cika shigowa kusan kashi 95 ko 85 cikin ɗari shinkafar Najeriya ake ci kuma a Najeriya aka noma ta so idan muka ci gaba da haka ina ganin nan da shekara biyu masu zuwa sai dai mu fita da shinkafa haka ita alkamar su su masara duk masu kiwon kaji za su daina kuka a kan cewa masara babu wanda za su nika su yi abincin kajinsu kudurorin gwamnatin kamar yadda aka zayyano su hukumar mu muna bi muna aiki sau da kafa da waɗannan kudurorin sannan kuma muna ba da ainihin tamu gudunmawa a matsayin mu na hukuma to ana ta magana ingantaccen iri dan a sami yalwa da sauransu in ma kun fitar da ingantaccen iri in su masu maganin kwari da sauransu da suke lalata amfanin gona ba su yi wani abu ba kaga za a zama kamar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ko kuma haƙa bata cimma ruwa ba ina maganan maganin kwali. masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon damu Ibrahim Musa da kuma wakilin ma Abuja Hauwa Umar sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, to ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Arbi Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Ya ce ku bani dama in kira ga masu hannu da shuni akan cewa su taimaka marasa ƙarfi da ke cikin garuruwansu musamman ma marayu a wannan sallah da za a yi. Da fatan Allah ya ba mu ikon taimaka marasa ƙarfi da ma marayu baki ɗaya. Amin. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce yadda 'yan cirani ke yawan mutuwa wasu kuma suna jikkata a kan hanyoyinsu na zuwa kasashen waje. Abin abin jimani ne da damuwa. Da fatan masu tafiya cirani za su rika bin hanyoyin da ya dace don tafiya. Saƙonmu na gaba ya fito daga amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Ya ce hakika ya kamata gwamnatin mu Najeriya da ma gwamnatocin jihohi su yi ƙoƙarin yin garan bawul a hukumar aikin hajji. Duba da yadda ake samun matsaloli da dama a lokacin jigilar maniyyata aikin hajji domin inganta ayyukan hukumar da ma fitar da ɓata gari a cikin hukumar. saƙon Sakon haɗin gwiwa daga Kinunu Sani Yunusari da Idris M. Ahmad Yunusari da Bukar Kacalla Yunusari daga jihar Yobe. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Nazifi Ibrahim Ragamalin Shagari da Haɗabi mai kwamfuta da Balaruwan Kanwa da Babangida IDB Giyawa tare da Faruku Mahe Karoga Sokoto. Suka ce a gaskiya matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka na cirewa ƙasashen Mali mali da burkina faso takunkumi ya yi daidai muna fatan kasar gini ma za ta samu irin wannan alfarma sannan ya kamata shugabannin kasashen afirka su rika adalci a lokacin gudanar da mulki a gaida zara ufage yanzu kuma ga ibrahim da labarai a takaice To ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce tana ganin Rasha za ta ci gaba da amfani ne da irin dabarar nan da ta yi amfani da ita har ta kwace kusan dokacin lardin lohan da ke gabashin Ukraine. Ana kyautata zaton yau talata mambobin NATO za su rattaba hannu kan matakin marabtar kasashen Finland da Sweden zuwa cikin kungiyar ta kawancin soji. Sannan kasar Faransa ta ce ta kwaso su yara 35 da kuma su uwaye 16 daga wasu sansanoni a arewa maso gabashin Siriya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafi.